Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم الرحيم masu saurare السلام alaikum Hausa Radio ya ne kuka kamo a shirinsa na rana na yau Juma'a Haji babban rana. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya. To ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma shirin nan na san bayan sa sai kuma shirin mu koma noma shirin mu na ƙarshe kuma shine shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan dai da dan allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa karshen su inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na kun san san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a tara ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda daidai da 26 ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan afrilun shekara ta 1980 ayatollah sayyid muhammad bakir sadar da kuma yar uwarsa sayyida bintul huda suke shahada bayan da gwamnatin saddam hussein ta yi masu kisan gilla aitullah sayyid muhammad bakir sadadai ya fara karatu da hada alkur'ani mai girma a lokacin da yake da karancin shekaru sannan kuma ya zama mushtahidi a lokacin da bai kai shekaru na balaga ba wato ya zama malami wanda zai iya fitar da kwance-kwance na addinin musulunci da kansa ta hanyoyi da ake fitar da hukunci tare da bayar da fatawa bisa gamsassun dalilai waɗanda ya dogara da su wajen fitar da fatawar Shi ne warware matsaloli da dama waɗanda suka addabi 'yan jami'a a ƙasar iraki a lokacin yaɗuwar ake don gurguzu a jami'o'i wanda yake fitar da matasa daga cikin addinin musulunci inda ya rusa dukkanin dalilai waɗanda ake da gurguzu ta dogara da su bisa dalilai na ilimi da kuma hankali tare da tabbatar da hancin aƙida ta tauhidi da imani da Allah maɗaukakin sarki kamar yadda kuma ya rusa akidar jari hujja bisa mahanga ta ilimi mai zurfi ya kasance tare da marigayi Imam Khomeini a lokacin da yake gudun hijira a ƙasar Iraki kuma ya kasance daga cikin masu mara masa baya akan gwagwarmayar da yake yi ta tabbatar da adalci da yaki da zalunci da kama karya ya rubuta littattafai da dama a bangarorin ilimi daban-daban da suka hada da falsafa usulul fiqh tafsirul mawdu'i da kuma manyan masana a duniya musulmi har ma da waɗanda ba musulmi ba daga ƙasashen turai sun bayyana rashin sa a matsayin rashin wani babban mutum wanda ba kasafai ake samun mutum mai kwakwalwa da ilimi irin sa a duniya ba. masu saurare ko kun san cewa shekaru 156 suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan afrilun shekarar ta 1865 aka kawo ƙarshen yakin basasa a ƙasar amurka an fara yakin ne a ranar goma 12 ga watan afrilun shekara ta 1961 a lokacin shugabancin abraham lincoln inda jihohin kudancin kasar amurka masu goyon bayan wariya da kuma fitar da mutane suka fara yaƙi da jihohi na arewacin kasar amurka waɗanda suke adawa da fitar da mutane da kuma nuna musu wariya wannan yakin ya ci gaba har zuwa tsawon shekaru hudu inda a cikin wannan lokacin aka kashe mutane akalla rabin miliyan daga bangorin biyu a ƙarshen yakin an amince da kawo ƙarshen butar da mutane musamman bakakin fata da kuma kawo ƙarshen dokoki na wariya a ƙasar amurka a ƙarshen masu ware ko kun san cewa shekaru 73 da sa gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan afrilun shekara ta 1948 wasu kungiyoyin yahudawan sahiyuniya karkashin wasu fitattun yahudawan isra'ila sun afkawa garin deir yasin a palestino da suka yi wa palestinawa na garin kisan kiyashi kungiyoyin 'yan ta'addan yahudawan isra'ila 33 karkashin jagorancin mancen begin isaac shamir da kuma david Bengorio za kashe ɗaruran palestinawa a garin Deir yasin wanda yake da mazauna kimanin 400. Manufar wannan kisan kiyashi da ita ce kwarar palestinawa ko kuma halaka su domin samun damar shalanta kafar isra'ila a cikin watan mayu na waccan shekara kisan dare sun dai yana daga cikin munanan kisan kyashi da yahudawa suka yi wa falasɗinawa a wancan lokaci masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madala bayan shirin ko kun san yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya da zan karanto muku su. To da farko ga muhimman kanunsu. jagoran junji halin musulunci na kasar iran ya sake jaddada wajibcin dagewa iran din dukkanin takunkumi kafin ta koma cikin yarjejeniyar nukiliya sojojin najeriya sun sami nasarar hallaka wasu kwamandojin kungiyar aswap ta ta'addanci yaman ta ja kunnen turkiya kan shiga yakin kasar to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan jagoran juyin halin musulunci ayatollah said ali khamenei ya bayyana cewa dole ne iran ta tabbatar da duk wani inkirarin da amurka take yi na ɗage mata takunkumi wanda hakan kuma yana nufin cewa iran za ta iya sayar da man fetur ɗinta ba tare da wata matsala ba sannan kuma ta karbi kuɗaɗen su jagoran ya bayyana haka ne cikin wani sako da ofishinsa ya wallafa a shafinsa na instagram a daidai lokacin da tawagar iran din take cigaba tattaunawa kan makomar jinin nukiliyan a birnin biyanna tare da wakilan sauran kasashen biyar da suka rage arjeniyar nukiliyan har ila shafin na instagram ya wallafa wani faifan bidiyo inda ayatollah khamenei yake faɗin cewa iran da bata gaggawa kan batun dawowar amurka cikin yarjejeniyar ta nukiliya yana mai cewa wajibi ne amurka ta cire wa iran dukkanin takunkumin da ta sanya mata watakar dai kasashen yammaci suna son iran ta dawo cikin yarjejeniyar gaba daya a kwanakin bayan ma dai a wata ganawa da yi da manyan jami'ai da kwamandojin sojin sama na iran jagoran jun jihalin musuluncin a jaddada cewa iran za ta dawo cikin yarjejeniyar nukiliya ne gaba daya a duk lokacin da amurka ta janye mata dukkanin takunkumin da ta sanya mata sannan kuma iran din ta tabbatar da hakan a aikace. rundunar sojan najeriya ta sanar da halaka wasu manyan kwamandoji da jami'an kungiyar tadancin nan ta iswap mai ikirarin kafa gwamnatin musulunci a yammacin afirka da kuma wasu dakarunta a jihar borno da ke arewa maso gabacin kasar rahotanni sun jiyo rundunar sojojin tana faɗin cewa dakarun nata sun sami nasarar hallaka wasu manyan kwamandojin kungiyar ta iswap wato amir abu rabi da kuma muhammad likita tare da wasu dakarun ƙungiyar. sojojin dai sun yi nasara ce a wasu hare-hare da suka kai maɓoyan 'yan ta'addan a kananan hukumomin gala da abadam a ci gaba da kai hare-haren soji na lafiya dole da sojojin najeriya suka kaddamar kan 'yan ta'addan rahotannin sun ce da shi abu rabi din shine babban jami'i mai karban haraji wa kungiyar a yankin tekun chadi shi muhammad likita shine babban jami'i mai shirya irin hare-hare da yan kungiyar da su kai sansanonin sojoji shugabannin kasashen kungiyar kasashen kudancin afirka sadc sun gudanar da wani taron gaggawa a birnin maputo babban birnin kasar mozambique don tattauna matakan da suka dace a ɗauka wajen magance rikicin masu ikirarin jihadi da ke faruwa a ƙasar. rahotannin sun ce shugabannin kasashen afirka guda biyar ne da suka hada da na botswana malawi afirka ta kudu da kuma zimbabwe suka gana da shugaban kasar mozambique din philip nyusi a binin na maputo a jiya alhamis don tattaunawa kan matsalar tsaro da ayyuka masu ikirarin jihadi a arewacin kasar a ƙarshen taron da shugabannin sun fitar da wata sanarwa ta bayan taro da ta ce kasashen sun ƙudiri aniyar cewa ba za su bari irin wannan lamari mai tada hankali da ke faruwa a mozambique din ya ci gaba da faruwa ba sai dai kuma ba su yi karin haske kan matakan da za su dauka ba kafin tattaunawa da ya shugaban mozambique din philip nyusi ya ce gwamnatinsa tana dubi cikin yanayin neman taimako daga kasashen waje kan wannan batu na hare-hare da ke faruwa a kasar ta masu saurari kada dai a shafa labaran duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan hausa radio bh a nan birnin tehran memba a majalisar koli ta siyasa ta kasar yaman ya ja kunnen kasar turkiya da cewa za ta fuskanci mummunar makoma sama da saudiya da kabayenta matukar dai ta shigo cikin rikicin cikin gida na kasar abdulwahab al-mahbashi memba a majalisar koli ta kasar ta yaman ya bayyana haka ne a wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labaran irna na kasar iran inda ya ce matukar sojojin turkiya suka shigo cikin kasar yaman to ko su fuskanci irin makomar masu wuce gona da iri da suka gabace su jami'in na kasar yaman yana mai da martani ne ga wasu rahotanni da suke cewa turkiya ta tura ɗaruruwan sojojinta zuwa wasu tashoshin jiragen ruwa na wasu kasashen afirka inda daga can za a tura su zuwa kasar yaman mr almahabashi ya ci gaba da cewa matuƙar dai turkiya ta tura sojojinta zuwa ƙasar yaman to kuwa ko shakka babu za ba ta yi amfani da hankali da hikima ba don kuwa saudiya da amurka da wasu kasashen larabawa duk da dukiyar man fetur da suke da shi amma dai sun sha kashi a yaman adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon sabon rikicin da ya barke a ginena babban birnin lardin yammacin darfur na kasar sudan sun kai mutane 132 kana wasu sama 200 kuma sun sami raunuka gwamnan jihar ne dai muhammad abdallah alduma shine shaidawa manema labarai hakan inda ya ce a halin yanzu dai mutanen da suka mutu din sun kai 132 sannan wasu 208 kuma sun samu raunuka rikicin dai wanda ya faro tun daga ranar asabar da ta gabata shine rikici na bayan nan a yankin na darfur yarjejeniyar sulhun da aka cimma a ƙarshen shekarar da ta gabata da kuma janyewar dakarun tabbatar zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya duk da hakan dai bai kawo ƙarshen rikici da kuma zubar da jini a wannan yankin ba to masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan hausa radio boh a nan birnin tehran yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma tare da mustapha adam a yi saurare lafiya. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda ya saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to har yanzu dai muna a jihar katsina ne inda muka kawo muku bayani akan farashin kan abinci yadda aka sami hauhawar su, muna kuma tare da malam musa tasu'u inda a yau za mu ji ta bakinsa akan yadda ake hasashen hauhawar kayan abincin a daidai lokacin da ake karata azumin watan ramadan mai alfarma za kuma mai dubi ne akan kalandar manoma domin jin halin da ake ciki a wannan lokaci da fatan za ku kasance tare da mu a shirin baya da muka gabatar muku mun ji yadda aka samu tashin goron zabi na farashin kayan abinci a jihar katsina da hakan ya ƙara sanya rayuwa ta yi tsauri ga mafi yawancin mutane tambaya ta gaba da muka yi wa abokin hirta mai ita ce koya farashin zai kasance bisa la'akari da karatowar azumin watan ramadan mai alfarma ga abin da yake cewa to kaga ana haka ga azumi na tafe bukatun mutane za su karu musamman azumi musamman kan gero saboda ko ba komi akwai yin kunu da ake yi tsakanin koko kunun tsamiya kunun kanwa da sauransu wanda ake yi da gero gwangwanin mai yanzu in kana son ka yi tunda mai gyada mai mai taso gyadata kan naira dubu ɗaya to gwangwanin mai wallahi abin da ake sayar da shi naira ɗari biyu da naira ashirin to kaga sai dai talaka kam sai dai inna lillahi wa inna lillahi suga siga ko yanzu ko ka saya ko kakka saya tiya dai dubu ɗaya za ka saye shi da naira ɗari biyu jikka shidda kenan wanda wani ba ta sugan yake ba abincin ma ake nema abin da yanzu yake ɗan arha-arha kamin nan da kwana kaɗan shine tattasai albasa tumatiri da kuma tarugu kamin nan da 'yan kwanaki kaɗan to kaga abin sai dai addu'a da fatan allah ya shige mana gaba allah ya karkato da zukatan shugabannin nan aƙalla su ɗan tausaya ma marasa shi masu ƙaramin ƙarfi wani lokacin ma mai babban ƙarfin yana buƙata. dangane da halin da manoma suke ciki ta fuskar aiki a wannan lokaci malamin ya yi mana ƙarin bayani kamar haka assalamu alaikum kana ta manomi ba ai kowane lokaci manomi shi ai babu shi babu hutu in dai manomi ne ba karamin ba babban ba amma mu ɗauka ƙananan ma manoma dole yana yin wannan abin ai tsarin rayuwa ne kamar juyawa agogo ce in ka ga agogo ta tsaya to ko ba batir ne ko ta lalace to in dai manomi manomi ne ka ga ya tsaya ga aikin noma to lalle ilalla ba lafiya ko kuma ya halinsa amma ana kau da wannan za a fara shirin wancan haka manomi yake yanzu dai abin da ake ta kokarin yi shine waɗansu na sharar gona waɗansu sun saurara sai bayan misali bayan wata gudan nan misali azumi ya wuce sannan a ji a ci gaba waɗansu su shara waɗansu suna kai taki taki yanzu shi ma ya zama alhaji sai wani da wane bola yanzu ko ina za ka ɗaibo share gidanka ka zubar to me akwai wanda ke kula da wajen ya tattara ta zama kuɗi yanzu taki ma in baka da kuɗi kyau na fi wata biyu ina bin kara a kai ma alkawari za a sai damun taki takin ya ƙi saidawa gare ni da an tara an tara su share sai su sayar to don haka yanzu ana ta kai taki ne kwatoci ana ta sharar su yaran unguwa ma sai su zo su share su tattara abin su ya bushe su kirawo mai shi ya iya sayar masu yasan masai yanzu kafin masu yaso sai sun samu wanda za su sayar ma a biya su kudin ya sassu kuma ga wannan kazantar sun fitar kuma sayar ma mutum kai za ka zo ka yi wahalar ɗauka a jiya kai gona da haka yanzu dai abin da ake ta yi kenan to masu sauraro da haka muka bi ƙarshen shirin namu na lokaci sai da kafin mu karkare muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari To madalla bayan shirinmu koma noma yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Dama saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin nan da cin cikin mai kawo muku waƙi daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To da yake muna cikin kwanaki goma na alfijirin zagawar jin juhal musunci na ƙasar Iran ya sa za mu kawo muku waƙoƙi daban-daban da aka yi game da zagayowar waɗannan ranaku na alfijir na kwanaki goma farko masu tsarki wanda aka son jun jihar musulunci a nan ƙasar iran rashin jagorancin imam khomeini dalla ta bata gare shi wanda a yau mun gato muku waƙin nan mai suna isfandiyar karebagi. بر هم زده بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی آتش بیداد تو ساحقه غم زده ثروت انبوه تو خون دل توده هاست کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای اقرب جراره ای روبه مکاره ای مظهر شیطان توی دشمن انسان توی ای همه اهریمنی سرخط فرهنگ تو رسم تو اسیانگری کار تو ویرانگری تیره شده عالم از پیله و نیرنگ تو دشمن هر ملتی موجب هر ضلتی سایه هر وحشتی فتنه هر امتی Isfandiyar Karebagi an gaishe ka a cikin wannan waka ta Hamasa da gabatar mana. Kuma an ne zamu jarin zamu shirin gan lokacin da aka dimana kawo jiki amma a biyo mu a shirin mu na gaba domin jin mu dauki wasu sabbin waƙoƙin da muka saba gabatar muku. Amma kafin nan ana iya ci gaba da bibiyar shirye mu a shafin mu na gizo www.cb1.ng a huta lafiya. Babbar in iman ایمان پایدار و حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا را پذیرند فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مشده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خود ندارید و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت ما to madalla masu saurare da haka muka ƙarshen dukkan abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa anjima a shirinmu na dare hassan barka zai kasance tare da ku da labaran duniya da sauran shirye-shiryen da za mu gabatar muku ta ma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka shirya kan kama ni da na kasance tare da kutun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.